za ta bayani ne akan al-istihza'u bid-dini wa ahlihi al-istihza'u bid-dini wa ahlihi wato saboda ina buƙatar ɗan lokacin wadace masu wancan yaran su yi haƙuri in an tashi wala Allah wasu ƴan uwa sa musu bayani saboda yanayin lokacin bai isa mu raba shi a rika yin haƙuri isgili ga addini da kuma ma'abotansa tsokanar addini da ma'abotansa takala addini da ma'abotansa wannan shine abin da hudu ba za ta yi bayani ko da wannan bayanin mun yi shi so ɗari idan wannan hali ya dawo sai mu dawo da wannan magana don a san mu a kanta muke e godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu mu da munanan ayyukanmu Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan Allah ya tsare mu daga munanan ayyukan wanda Allah ta'ala ya kimtsa shi ba mai batar da shi wanda Allah ya batar ba mai shirye da shi na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah lalle annabi Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalan gidansa da waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa har ranar tashin alkiyama ya ku masu imani kar ku yadda mutuwa ta same ku face kuna musulmi Allah ka sa mu mutu muna musulmi ya ku musulmi bayin Allah duk wanda ya dubi wannan al'umma a yau da halin da ake ciki a yau zai ga al'amura na ban mamaki zai ga al'amura abin kyama duk wanda ya san abin da ake cewa kyama to akwai maganar da ta fi kashi kyama akwai maganar da mutum zai yi ta fi majina kyama gara a zubar da majina da a yi wannan maganar akwai maganar da za a yi gara a zo a kyaɓa ɗanyen kashi a yi ɗanyen kashi ya fi wa mutane alheri akan wannan kalami to duk wanda yake bibiyar wannan zamani da muke rayuwa a yau zai ga al'amura na mamaki zai ga al'amura abin kyama domin zai ga cewa wannan al'umma tamu al'ummar annabi muhammad to tana fama da rashin lafiya daban-daban ciwo iri-iri malam ka bar maganan wani ciwon s ka bar maganan wani ciwon siga ciwo muke da su masu haɗari waɗanda irin waɗannan ciwon sun fi ciwon siga sun fi duk wani ciwo da ka sani daga cikin ciwon da ya kama wannan al'umma ta manzan Allah wanda ciwo ne mai jiwa mutum rauni a jikinsa al-istihza'u bid wa ciwon isgili ciwon tsokana wane ya tsokani wane wane ya tsokani wane wane ya ma wane izgili a baki ko ko a aikace akwai izgilin da a baki za a yi maka shi a ce talakan banza ko a ce kaza a yi maka izgili wani abun kuma ba da baki za a yi ba a aikace za a gwada ma kai ba kowa ba ne e a aikace za a gwada ma kai ba kowa ba ne kuma kai ba ma komi ba ne izgili kala-kala ciwon izgili ya fi kowane irin ciwo haɗari Allah ya tsare mu jama'a mara lafiya labudda lahu min al-inaj al-munasib al-ilaj al-munasib in dai mutum ba shi da lafiya dole ya nema wa kansa maganin da ya dace idan wani ciwo na damun ka, ko ka sha wani maganin da ba shi ba ba za ka warke ba saboda ba maganin sa bane eh sannan in ana so a bada magani wanda ya dace da ciwo dole a samu mai tashkisul marat a yi test ko ba haka ba a gano me ke damun wannan mutum to in ko za a yi haka dole sai an binciki mara lafiya bincike na keke da keke domin wannan ciwo na isgili ciwo ne mai kisa mugun kisa mai halakarwa ba wai ciwon isgili yana kashe rayuka ba ne a'a bil islami wal imani wal dini ciwon isgili yana kashe musuluncinka yana kashe imaninka yana kashe addininka ka dawo ba ka da addini haka isgili yake don me ya isa a ce isgili mugun ciwo ne isgili yana fidda mutum daga addini gaba ɗaya da yana musulmi ya zama me ya zama kafiri saboda me saboda isgili Allah ka tsare mu daga izgili in dai yana fidda mutum daga addini to ya zama shine ciwo mafi bala'i izgili shine annaqidu sadisu min nawaqidil islam al ashara abubuwa goma da ke fidda mutum wajen musulunci izgili shine na shida ai kaga akwai hadari abubuwa goma da ke mai da mutum kafiri izgili da addini shine na shida to kaji ba wani abin a tsaya a kula ba ne wannan isgilancin ya zo ne daga waje ko ko ɗan cikin gida ne isgili ɗan waje shine cin mutuncin da jaridar day ta yi wa al'ummar musulmin duniya ba na najeriya kaɗai ba wajen zana mummunan hoto na manzan allah da maganganun banza da maganganun rashin hankali akan annabi muhammadu ɗan da ba macen da ta haifi irinsa babu kuma har yau disney tana nan tana buga labarai su 'ya'yan addinin masu cewa su mabiya annabi muhammadu ne ba su iya kau da wannan jarida ba daga bayan ƙasa saboda rauninsu na imani inda imanin gare mu na gaske idan mun kau da jaridar sai a dawo a yi magana ta hankali don kana tanadan wawanka don wawan wani idan i maka wauta sai ka aika wawanka ya mai wauta sai a dawo a yi magana ta masu hankali ana gane wai eh a dawo ai magana ta masu hankali cewa ah, to yanzu mun gane akwai wani eh, wato no go area akwai shi to da suka yi abin da suka yi this day ta rashin mutuncin da ta yi kwanan nan sai aka samu sahara reporters ana ganewa wai ana cewa su fito su yi apology wa ya gaya maka idan an aibanta annabi muhammadu ana apology ba ma accepting apologize when it comes to our prophet in dai annabi muhammadu aka taba ba ma karban mutum ya ce ya apologize hallaka shi muke yi kashe shi muke yi kuma muna faɗin wannan da babban murya eh kuma ko da mu ne yan kaɗan a ƙasar bare mu muke da yawa ba mu karɓan cin mutuncin annabi muhammad wannan shine matsayar mu duk wanda ya taba annabi to tabbatarwa za mu mun kashe shi saboda ya zama ibratan liman ya atabiru wa'azi ga na gaba bahaushe ce da na gaba ake gwada zurfin ruwa ba za mu yi da wannan ba to irin wannan izgili da ake magana akwai izgili dan waje kamar irin na this day da sahara reporters da wasu jaridu a ƙasar faransa ai ana samu ko akwai izgili dan cikin gida irin izgilin abdul jabbar ga manzan allah shi ake kira izgili dan cikin gida da irin isgilin da 'yan ƙato suke wa hadisan manzan Allah wannan ana kiransa isgili ɗan cikin gida mu ba ruwanmu isgilin daga waje ya zo ko daga gida yake isgili sunansa isgili to kaji wannan kaifa ma kana koya ya zo to hali ne mummuna na makiya musulunci da munafukai isgili yana daga cikin tarnaki da yake tsayawa gaban malamai ya hana su aiki da yawa daga cikin malamai zaka ji suna kawo koke akan irin isgilin da ake musu wani an tasa shi gaba saboda yana da gemu wani an tasa shi gaba saboda yana da dangalallen wando wani an tasa shi gaba saboda yana da kaza wannan duka ana yi Zaka samu wani yana wa hijabi isgili yana cewa hijabi ya ci karo da 'yancin mata haka suke cewa ka je ka karanta littafin da ake ce da hijab why bayanin da ake shine extraordinary consideration has been given by the Islamic law to women's affairs. Such consideration is, suffic is sufficient to protect her chastity, to honor her, and to secure her position in life. The restrictions placed upon her regarding her dress and the display of her beauty and ornament is only to guard against all ways of corruption arising from such dazzling displays. What Islam has established is not a restriction on the freedom of women, but is a firm protection for her from falling down to the lowest level of humanity, to animalism kenan. Kaji, musulunci bai cutar da mace ba, amma sai mu ce zona zagin hijabi a jamu nan da muke mu musulmai mun kai 70% a ce wai mace ta gama karatun lauya dan kawai ta saka wani hijabin ma da ba hijabin kirki ba ita ba za a ba ta takarda ba saboda an rena mu sai da aka yi da gaske saboda an rena mu malam malam malam ana ana ana wulakanci kasan nan kaga mutum yana zagin hijabi wani yana zagin gemu yana cewa wai gemu yana sa mutum muni duk wanda yake zagin gemu yana iya aibata annabi saboda annabi yana da gemu ana ganewa idan ka kalli mai gemu ka ce mai mummuna to idan ga annabi gabanka za ka ce mai haka sai baka da mutunci ha ba da mutunci bane kai da kana da mutunci da ka ce kai ma babanka na da gemu <laughs> to kaji Allah ta'ala ya ce ya kai mutum ma garraka bi rabbikal karim me ya rudar da kai game da ubangijinka mai daraja me ya rude ka game da Allah har kake izgili allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak Allah da ya halice ka ya daidaita halitta ka yadda yake so ba yadda kake so ba malam ka ji yadda Allah ya halicci mutum Ga shi tsaye da kafa biyu amma baya faduwa eh da za a cire hanci a mai da shi keya muni za kai eh, ko ba ba a cire ido a dawo da shi kuma tu ba za ka yi kyau ba a cire baki a dawo da shi goshi ba za kai ba yanda Allah ya yi ka haka shine daidai allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak sai ce fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak yadda Allah ya so haka yake aje mutum wasu yayi su jajaye wasu farare wani dogo wani gajere Allah ya yi mu daban-daban don Allah ya gwada shi gwani ne ya iya yin fari ya iya yin baki ya iya yin ja ya iya yin dogo ya iya gajere Allah bai yi gajere don a tsokane shi ba Allah bai yi dogo don a ce mishi zololo ba a Allah yana gwada kwarewar sani ba kala ɗaya ba amma wanda baya da mutunci sai izo yana zagin halitta Allah ce ka ga wancan dogo zololo da Allah kake domin shi yayi shi haka ce ga wani can dan guntu shi kuma da Allah kake domin shi yayi shi haka mutum ya kiyaye bakin sa Allah ya tsare mu izgili ba kyau hadisin Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi ya ce ku aje gemu ku saba ma yahudawa da kafirai gemu alama ce kai mutumin kirki ne hadisin na cikin bukari hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da casa'in da biyu yana na cikin muslim hadisi na ɗari biyu da hamsin da sauran littafai za ka samu wani yana wa musulunci izgilanci yana cewa annal islamu wa kuyudahu musulunci da turakunsa da ya kakkafa wa mutane da dokoki kai bai dace da wannan zamanin ba eh musulunci bai dace da wannan zamanin ba domin yana kafawa mutane turaku kai an samu wanda yake ma izgili ga limamai eh yana zagin limamai yana za ka ga mutum kullum da wata irin riga yana yawo eh, a jama'a wai yana yana eh, wai yana sa yana sa yana sa alkebba kai Allah ya sauke Allah ta'ala ya yi magana akan irin waɗannan mutane marasa mutunci yake cewa su yi na na kafarul hayatid duniya Allah ya ce arna mun kawata musu rayuwar duniya wa na min allazina amanu wa'anda ba musulmi ba suna izgili ga masu imani asali arne ne yake izgili musulmi baya izgili asali kenan sai Allah ta'ala ce wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyama waɗanda suke ji tsoron Allah su ne saman waɗanda suke izgili suna kafirci ranar tashin alkiyama su ne sama waɗancan su ne ƙasa to kaji wannan izgilanci ba a daina yi ba har sai da ya kai ga annabawa ga manzannin Allah wai duka ana yi ne bismi huriyatul ra'ayi wa ta'abir da sunan freedom of expression freedom of expression haka suke faɗi wai daman faɗin albarkacin baki wa ya ce kana daman faɗa abin da ka ga dama wanda Allah ta'ala ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da zaka faɗa yana nan a record to kuma shine zaka zo kana maganganu da ka ga dama shi za ga mace ta fito gidan rediyo tana ta maganganu iri iri ba kan gado saboda ƙasa ba doka Allah ya sa a samu wani dan majalisa mai zuciya ya ɗauko wannan magana ya kai ta majalisa magana hukunta wanda ya izgili da addini duka tsoro suke ji waɗannan musulman da ke zaune ba su iyawa kar a ce suna da zafin addini to kaji bi isa zalimi na badala yadda azzalumai suka canja tir da abin da suke yi ga wani ko ka ce wasu surori za a bamu na izgili ba kanmu aka fara ba fir'auna ya ce wa annabi musa ya ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun ya ce yan majalisa ina tambayar ku wannan musa wulakantacce ban fi shi alheri ba annabi musa ake ce wulakantacce kai ka kai daraja annabi musa ka kai ya ce ku duba wannan wulakantaccen wanda ba kowa ba ku bani labari ban fi shi alheri ba ban fi shi arziki ba ban fi shi matsayi ba ban fi shi kaza ba wannan shine kalmar da fir'aun ya ga annabi Musa saboda izgili eh idan ka gangaro annabi Nuhu manyan 'yan majalisa suka ce inna lanaraka fi dalalin mubi muna ganin kai kana cikin bata ne wannan wa'azin da kake yi ka ɓace da baka ɓace ba da baka wa'azi ba wasu ma suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna kai ku rabu da nuhu mahaukaci ne bihi jinna su bihi hatta hin ku kyale shi zai gaji bari ba wa'azi ba zai gajiya bari yanzu wannan abin da muke koke a ɗauki mataki akan sahara reporters a ɗauki mataki akan irin su disney da sauransu don kada gobe su yi sai a ce ku rabu da su dan surutu ne na juma'a biyu za su bari ana ganewa ai eh ku dan bar su mu gani to ba za mu bari ba annabi hudu kafiran sa suka ce inna raka fi safaha sai da aka tabo shi aka ce kai hudu sai da ya juyo aka ce mu a ganin mu kai wawa ne annabi hudu fa sai an kawo hankalinsa kai wawa ne kai kila kai baka taba wa'azi an ce ma wawa ba eh amma annabi hudu da matsayinsa aka ce kai wawa ne kai malam an daɗe ana yan iska bayan aka fara ba to kaji an daɗe bayan shi mutanensa sun ce kai aljanu ne allolinmu ne suka shafe ka sun sa ma hauka allolinmu suka sa ma hauka illa ataraka ba'du alihatina bisu'in hauka ne annabi ludu da ya wa'azi a daina luwaɗi mutanensa suka ce akhriju ala ludin ko kore shi da shi da iyalansa su bar garin nan innahum unasun harun ustazai ne su ustazai unasun harun. masu cewa kaza ba kyau kaza ba kyau ustazai a kore su a garin nan dan an kore ka ba daga kanka aka fara ba annabi lutu mai aka ce innahum unasun A ayi waje da su duk wata tsiya da kaga ana yi yau malam ba sabuwa bace. an dade ana yi Allah ta'ala ya ce wa ma ya min nabiyin illa kanu bihi yastahzi'un al'ummomin da suka wuce ba a taba samun waɗanda annabi ya zo musu ba face sai sun mai izgili sun tsokane shi Allah ta'ala ya ce ya hasaratan alal ibad ya girman nadama da bayi za su yi me yasa za su yi nadama ma ya min rasulin aike bai taba zuwa gare su ba manzo illa kanu bihi yastahzi'una ba ce sun mai izgili in dai bayi suna izgili da annabawa ba za su gushe ba suna cikin nadama to kaji daga cikin abin da munafukai suke yi ka duba hadisin abdullahi dan umar munafukai suka ce wannan a zamanin manzon Allah fa suka ce ma ra'ayina misla qurra'ina ha'ula'i ba mu taba ganin irin malaman nan ba kaga malaman nan da kake ganin su argaba butuna sun fi kowa cin abinci malaman nan akwai ci ka kira su walima ka gani za su yi ta dirka abinci sai ta dirka abinci malamai su ne makofin annabawa su ne zababbu cikin al'umma amma da yake su munafukai su kuma su ne yan iskan gari sai suka ce kaga malaman nan akwai cin abinci eh yanzu duk wanda ka ce ka wane eh babanka akwai cin abinci don Allah me zai ce Eh? a'a ai tambaya ce me zai faɗa ka ce wane babanka tsohonka akwai cin abinci yana da ci da yawa ai ka yabi baban ko yabo ne ko eh to malamai fa zaɓaɓɓu cikin al'umma sai munafukai a zamanin annabi fa ba mu taɓa ganin irin malaman nan ba wurin cin abinci an gaba butuna wala aka zaba suna sun fi kowa ƙarya malaman na akwai ƙarya wala ajbana inda liqa in ana yaki ga tsoro malam idan kaga mutum yana zagin malamai yana sukan malamai za ka gane baya daga cikin 'ya'yan mutunci Allah ya tsare mu ibn al-arabi ibn al-arabi mai littafin ahkamul qur'an Allah ya ji kansa yace la yakhlu an yakuna ma qaluhu min zalika jaddan aw hazalan su dai 'yan izgili abinda suke faɗa ko dai da gaske suke yi ko ko da wasa suke yi ya ce kaifa ma kana kufuru idan kai izgili da addini ko da wasa kake ko da gaske dai ka kafurta kaifa ma kana kufuru kaifa ma kana ashe kaga akwai hadari akwai hadari Allah ya tsare mu Allah ta'ala ce ya hadarul munafiquna an tunazzila alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna tsoron kada a sauke musu wata aya wadda za ta gaya musu abin da ke cikin zuciyarsu Allah ta'ala ya ce qul ku ci gaba da isgili inna Allah rijin ma tahzarun Allah zai fitar da abin da kuke kuke boyewa idan ka tambayi masu zagin addini sai su ce inna ma kunna hudu wa nal'ab ai wasa muke gabata malam ba da gaske muke ba muna yi ne kawai fira ce ake yi ai da wasa muke ce me yasa kake zagin gemu ya ce a'a ni ba zagin gemu nake ba muna dai fira ne kawai sai magana ta zo akan gemu wannan kuma sai magana akan dangalallen wando fira muke yi sai Allah ta'ala yake cewa kul ka tambaye su abillahi da Allah kuke wasa wa ayatihi da ayoyin Allah kuke wasa wa rasulihi da manzon Allah kuke wasa sai Allah ta'ala ya ce la ta'tadhiru kar ku bada wani hanzari ba excuse kada kafartum ba da imanikum Allah ya ce kun kafurta bayan kun yi imani duk wanda ya tsokani Allah ya kafurta duk wanda ya tsokani annabi ya kafurta duk wanda ya tsokani ayoyin Allah ya kafirta duk wanda ya izgili izgili kafirci ne shi yasa ibn al-arabi ya ce ko jadan ko hazalan kaifa ma kana kufuru ko yaya kafirci ne Allah ya tsare mu da da ainihin irin wannan kafirci yan uwa masu daraja tsokanan addini siffa ce ta wawaye domin da aka ce wa annabi Musa a tattakhizuna huzwa kana mana izgili ne kala ya ce a'udhu billahi an akuna minal jahilina Allah ya tsare ni kan zama cikin jahilai dan ba mai tsokana addini sai jahili a'udhu billahi an akuna minal jahili eh daga ciki Allah ta'ala yake cewa idan kafirai suka ganka in ya takhizunaka illa huzwan babu daukar da suke maka sai dauka irin ta izgili sai su ce a hadha alladhi yadhkuru alihatana wannan shine ke wa'azi yana faɗin allolinmu izgili to a gurguje izgili me ke kawo izgili me ke janyo shi alkurhu wal hikudu min almala li hadha dini wa sabihi kyama da kiyayya ta 'yan duniya idan mutum ya zama ɗan duniya to baya son addini sam Allah ta'ala ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin duk wani annabi Allah bai bar shi ba sai da ya sanya mai wani mutumin banza cikin mutanen banza wanda yake damunsa yana aiki yana rusawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fama da abu lahab dan uwan babansa ne irin maganganu da yake faɗawa annabi annabi zai je ya samu mutane ya musu bayani sai sun yadda za su musulunta sai shi ya zo ya ce ku za ku saurare shi yaro na ne dan waje na ne ya samu tabuwa ne tabuwa ce ke damun shi idan annabi ya dawo ya ce ni ba tababbe ba ne ni annabin Allah ne sai su ce a to tun da babanka ya ce kai tababbe ne ai mu a wurin mu kai tababbe ne kaga ya riga ya me ya rusa abin da zai amma bai hana addinin nan ya tsallako maka da madina bai zo najeriya ko ba gashi muna yi ba duk sharrin ka sai addini ya kai inda zai kai wannan fa dan uwan annabi ne dan uwan mahaifinsa ne amma zai je ga mutane kar a saurare shi mahaukaci ne ba yau ake yi ba ba sabuwar magana ba ce to kaji an niqmatu ala halil khairi wa salah jin zafin mutanen kirki yana sa izgili Allah ya ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi babu abin da yasa suke kin su kawai sai dan sun yi imani wallahi duk dubara da zaka yi ko da ka ce 2023 zaka ba arna kujeran mulki wai domin ka dadada musu wallahi ba za ka dadada musu ba ko da uwarka ka yanka ka ba su wallahi ba ka dadada musu wallahi Allah ya ce ba za su taɓa yarda da kai ba sai ran da ka zama arni walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a ko ba nan ba da mutum zai ɗauko uwar shi yanka igasa ibasu sai sun sake neman wani abu ai kaga bai da abin da yafi wannan ko sai sun nemi wani abu in dai arni ne walan tarda Allah ya gama magana walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a sai ka dawo ka ce yau ka daina musulunci kiyayyen mu da su musulunci ne idan kana so su soka ka fita a musulunci idan ba haka ba to ba da za su ka kai mu'amala da su ka san kai musulmi ne ka san su arna ne a tsaya a haka to kaji Allah ta'ala yake cewa daga cikin wato daga cikin dalilan da ke kawo izgili alfarag wa hubbu dhahiki ala al-akhirin alfarag shine zaman banza zaman kashe wando duk mutumin da baya da aikin yi za ka ga yafi zagin mutane yana zaune a teburin mai shayi ya tashi wannan teburi ya koma wannan teburi yana gulman mutane na zagin su ya fi kowa izgili dan bai da aikin yi alfarak zaman banza wa hubbu dhahiki al akharin da son yi saura dariya gashi kuma shine abin dariya mara aikin yi a an al'amal Allah ta'ala ce innal ladhina Ka kaga waɗanda suka lalace al mujrim shine criminal dan iska kenan da Hausa ko innal ladhina ajramu Allah ya ce waɗanda suka lalace kanu minal ladhina amanu yadhakuna wa masu imani dariya wa idza marru idan suka wuce daga inda suke ya tagamazun sai su rika suna suna ainihin nuna su don Allah yau ya ake ke duwa ustaz mutum bawan Allah zai je shagonsa sana'a kana zaginsa zai je ofis kana zaginsa mutum mota arna guda tara ta wuce duk ta arna ce ta goma ita ce ta musulmi kuma ita ce mara tsada amma ita za ta tsone mashi ido kaga wannan kwanan nan fa ya fara kai mutane barayin gwamnati ke kwanan da ya fara aiki wayancan taron duk ba barayin gwamnati bane he dan uwanka amma kai mutumin banza ne mutumin kirki bai zuwa cin mutuncin dan uwansa kai malam mutanen mu sun shiga wani hali Allah ya sauwake to kaji mutum idan ya rasa manufa a gabansa bai da aiki sai zagin bayan Allah nan da nan zai bi hanyar shedan saboda bai da aikin yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yakan yi magana da wata kalma min su kudin lahi ya fusa ta allah la ya rabi ha ba a san shi yana ganin ba komi don ya faɗa haka ai ba komi ba ne dan na ce kaza kawai dan na ce mai gemun bunsuru to me a ciki cewa ne mai gemun bunsuru to sai me shi yana ganin kamar ba komi fa ya ahwi biha fi nari jahannama saba'ina kharifan ya faɗa wutan jahannama wadda take da zurfin tafiyar shekara saba'in kalma ɗaya in ji annabi muhammad malam ka rike bakinka ka zauna lafiya to kaji Allah ta'ala ke cewa wannan an samu wani hadisi ma daga annabi ya ce wailul lillazi yuhaddisu fayakdhibu bani da bala'i ya tabbata ga wanda yake ba mutane yayi wa mutane labari yi musu ƙarya li ka bihil qaum dan kowa yayi dariya kyal kyal kyal kai wani akwai ban dariya kaga yanzu har ma shiri ake da shi a gidan TV na ban dariya da gidan rediyo da kaga mutum na sauraron wannan shirin ka san bai da hankali dan bai san lokacin nan awo ne a wurin Allah ka yi alheri ko ka yi sharri ba ruwan Allah da mai kai sai abinda sakamako ya nuna da shi za maka hukunci akwai hankali ga wanda ya san inda ya fito da inda za shi ya tsaya na sauraron shirin dariya to amma inda suka kirkiro shi dan su raba mu da addini Allah ya tsare mu daga sharrin su abu na hudu alkibru girman kai da kallon mutane mutum yana kallon kansa shi wani ne shi sa yake wa wasu izgili Allah ta'ala ya yi bakan damiya ya ce ya ku masu imani la yaskar ƙaumin min ƙaumi kada wasu mutane su ma wasu mutane izgili wayan za ga musulmi kuna sallah masallaci ɗaya o oh, ne ɗan Nijar ɗin nan ɗan Nijar ɗin nan ka ji ba kai ka ce ɗan Nijar wani wulakantacce ne don haka ya fi ganin mutuncin inyamuri fiye da ɗan uwan shi musulmi ɗan Nijar kamalan daƙiƙanci ai babi babi ne wannan wani babi ne na daƙiƙanci ce ko ba wani ba ɗan nijar ɗin nan ko ɗan gajeren mutumin nan ko biyo ɗin nan ka ji ba Allah ya ce la yaskar qaumin min qaumin kada wasu su yi wa wasu izgili sa an ya kunu khairan minhum wanda kake wa izgili wata rana zai zo ya fika ko a tashi filin kiyama ka ga yana cikin manya a wurin Allah kai ko kana cikin ƙanana sa an ya kunu khairan minhum Allah ya ce wala sa'un min nisa'in kar wasu mata su rika zagin wasu mata suna musu izgili a sa'an ya kunna khairan min hunna ta yi wa'annan su fi su alheri da imani a wurin Allah Allah ya sa mu kiyaye ana nufin kada mai arziki ya yi wa matalauci izgili kada mai karfi ya yi wa mai rauni izgili eh kada mai basira ya yi wa dolo izgili duk ba a yadda ba ce wannan ai dolo ne ai a'a kada kyakkyawan mace ta wa mummuna izgili haka dai don haka ya ku yan uwa masu daraja abin da yake wajibi akan musulmi ya kiyaye harshensa Allah ya tsawatar da mu akan izgile cewa la tattakhidhu ayatin huzwa Allah ya ce kar ku riki ayoyin Allah abin izgili a wata aya Allah ya ce an saukar muku cikin alqur'ani idza sami'tum ayatillahi lahi yukfaru biha idan kuka ji ana kafirce ma ayoyin Allah ana maganganun banza akan qur'ani ana maganganun da basu dace ba Allah ta'ala ce fala ta kaudu ma'ahum kar ka zauna a gurin da ka ga an fara zagin addini kar ka zauna a gurin hatta ya hudu fi hadisin, gairi har sai an canja labari idan na zauna ba Allah ya ce innakum idan misluhum hukuncin ku ne da kai da ka zauna gurin da ake teburin mai shayi ana zagin addini ka zauna hukuncin ka da masu zagin addini a wata aya Allah ta'ala ya ce duk waɗanda ka ga suna ku fi hadisin gairihi daga karshe suratul ma'ida aya ta 58 Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzuan wa la'iba kar ku yi aboki da waɗanda suka rike addinin ku abin isgili da wasa ya kamata sahara reporters da irin su disney da sauransu da ƙasashen da ake aibata annabi muhammad su gane cewa mu mabiyan annabi ne ba ma hulɗa da su ba sai na kira suna ba wani shugaban kasa, da shugaban kasan faransa ya zo gaisawa da shi ko shugaban kasan turkiya ne ya ƙi ba shi hannu saboda an aibata annabi ya fito ya yi sharhi shugaban kasan faransa wato ba ya da mutunci mutumin ko kaɗan ba shi ƙaunar musulunci da Allah ya tashi wulakanta shi sai ya aiko wani sai ya taska mai mari kai malam marin na ya mun daɗi na kan ji daɗin marin nan duk wanda ya wulakanta annabi sai Allah ya wulakanta shi tun a duniya Allah ya ce kar ku riki wanda suka mai da addinin ku abin izgili da wasa min na utul kitab cikin wanda muka ba littafi kafin ku kiristoci kenan ko kuma ainihin yahudu to ya za a yi maganin wannan izgili na farko dai dole sai mun hada da hakuri saboda duk wanda zai yi addini sai an cutar da shi Allah ya ce fasbir ku yi hakuri fa in ah, wato innal aqibata lil muttaqi dole mu yi hakuri abu na biyu akhdhul ibra mu lura da waɗanda suka yi izgili ba su sha da kyau ba mu ma idan muka rungumi izgili ba za mu sha da kyau ba Allah ta'ala ya ce wa laqad istuhzi abi rusulin min qablika Allah yana lallashin annabi sa annabi Muhammad yace ba kai ba ma annabawan da suka zo kafin ka duk an musu isgili an cutar da su eh an musu isgili iri iri fa haka bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wayanda suke musu isgilin suka ga sakamako mummuna na isgilin da suke musu abu na uku shine imani ko muminai gaba daya musamman kuma malamai masu wa'azi dan su aka fi zagi su suka fi samun kaso mai tsoka na zagi su suka fi cancanta da faɗin Allah ta'ala wala hinu, wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'mini kar ku yi bakin ciki kar ku yi rauni wallahi mu dinnan musulmi sai mun yi nasara daga ƙarshen al'amari Allah ya ce ku ne za ku yi nasara Allah ka sa mu nasara to insha Allah ƴan uwa wannan a takaice shi yasa na ce maganar mun so a ce ta wuce haka ma lokacin ne dan kaɗan illa dai mu kullun sakon mu dan gajere ne wallahi abin da muke faɗi in dai gwamnati ba ta ɗauki mataki akan yadda ake taɓa mutuncin annabi ba wallahi ƙasan nan za ta narki za a wayi gari ƙasan nan ta yamutse matasa suna jin magana iyayensu ana cewa su bari ba a wasa da annabi muhammad ba a wasa da addinin musulunci ba ruwanmu da zagin addinin wasu domin mu allah ya hana mu amma fa in mutum ya ce sai ya taɓa addinin mu akwai lokacin da ba za mu saurari kowa ba ba wanda za mu saurara magana ce kawai ta kowa ran shi ya ɓaci yadda mu ma namu ya ɓaci amma har yanzu muna ganin cewa kuna da haƙƙin mu gaya muku cewa gwamnati ku ɗauki mataki akan cin mutuncin annabi gwamnati ku ɗauki mataki akan cin mutuncin annabi gwamnati ku ɗauki mataki akan cin mutuncin annabi idan ba haka ba ku gwamnatin za mu gusar da ku da ƙarfin Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah